This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Sunana Murtala Faruk na tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 17 ga watan Oktoban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa masu fashin baki a Najeriya suna bayyana damuwa kan yadda shugaban kasar Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci ɗaya. a kasar kamaru hukumomi na kokarin shawo kan annobar kwalara da ta barke a wasu yankunan kasar inda har ta soma kisan jama'a a wani gidan yari a birnin duwala kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli idan kuma mun buɗe layukan mu na tarho a yau muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda shugaban najeriya bola tinubu da mataimakinsa kashin shatima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci ɗaya to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta sanar cewa ta kashe shugaban Hamas ya Yahaya Sinwar yau Alhamis wanda shine ya kitsa harin bazatar bakwai ga watan Oktoban bara da ya janyo yakin Gaza. Bisa dukkan alamu dakarun Isra'ilar ba tare da sun sanin inda Sinwar yake ba ta cin mishi da wasu 'yan kungiyar su biyu a wani gini a kudancin Gaza inda ta buɗe musu wuta. nan take isra'ila ta kyautata ta kashe sinwar mai shekaru 61 amma ta tabbatar da hakan bayan sa'o'i tana bincike inda ta tabbatar da kwayoyin halittarsa da haƙoransa ne aka gani a wurin wani rahoton majalisar ɗinkin duniya a kan wadatar abinci yau alhamis ya yi gargaɗi cewa duk al'ummar zirin gaza za su fuskanci matsananciyar yunwa da za ta buƙaci kulawar gaggawa cikin watanni masu zuwa sannan har yanzu barazanar samun fari bata kau ba yayin da kayayyakin tallafin jin kai suke daɗa karewa sannan bazara yake daɗa karatowa rahoton da aka yi wa gyara wanda ya fito daga shirin samar da abinci na integrated food security face classification ko ipc a takaice ya yi hasashen cewa cikin watanni masu zuwa falastinawa 350 za su fuskanci bala'i ko kuma abin da ta ayyana da matakin yunwa na biyar wani rukunin mutane 876 wato kaso 41 cikin 100 na al'ummar za su kasance biye da su a matakin gaggawa na hudu hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa duk da irin ɗimbin albarkatun gona da allah ya azurta najeriya da su ƙasar tana ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar al'amura a fannin samar da wadataccen abinci kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na hassan maina kaina daga abuja a najeriya Babbar daraktan cibiyar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, uwar gida Sidi McCain, wacce ke kammala ziyarar aiki na kwanaki biyar a Najeriya. Ta ce yayin da sama da magidanta miliyan 32 ke cikin halin su wurin samun damar cin abinci. Ta ce ƙarin farashin man fetur shi ma ya ƙara jefa 'yan Najeriya cikin garari irin na matsananciyar yunwa da karanci ko rashin abinci mai gina jiki ga yare ƙanana. jagorar shirin samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniyar wacce ta ziyarci shiyar arewa maso gabashin najeriya ta ce abin da idan ta gani ma a wannan yanki lallai babban abin tashin hankali ne wacce ta bayyana halin da ake ciki musamman a arewacin najeriya a matsayin irin na wani babban bala'i da karuwar taɓarɓarewar al'amuran jin kai shugaban rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin najeriya malam zakari adamu ya mun karin bayani kan girman wannan matsala wannan ziyara da ta kawo najeriya ta shiga dan wani guri ne kankani wanda da allah sa ta yawo a musamman arewacin najeriya to za ta kuka wanda in hawa ta zai kare ba zai iya karewa saboda abin tausayi halin da muka samu kanmu kasan nan muke ciki yanzu abin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga ne ba biyo ba a gaba na ofis ina zaka ka an kawo yara iyayen iyayensu suna kuka saboda babu abin da za su ci kaga yaro ya lalace lalace ya kushe na sa a kai yara asibiti likitoci su rubuto cewa yunwa ne ke damu su a ajiye su wani kwana ɗaya kwana biyu ka samu yaro ya mutu kai ina gaya maka akwai mutanen da suke gudunwa suke gudun ƴaƴansu saboda yunwa kaga uwa tana kuka tana cewa ubansu ya gudu ba san ma inda ta uwa layi kaga yara ta zo wani na zo da yara biyar wani yara shida in ka dubu kowane yaro ka ba abin da ke damu illa yunwa ke damu saboda ka irin wannan abuwa na gaya maka wallahi dan ta gani ba ta ga komai ba a halin da muke a Najeriya yanzu ina gaya maka a yanzu ko Somalia da ake yaki wallahi tallahi ba ta ta kai Najeriya halin da talaka yake ciki na wahala da yunwa ba a yanzu halin da muke ciki wallahi. To shin yanzu menene abin yi? Dr. Hussaini Hassan da ke zama kwararre kan aikin gona da raya karkara ya mana karin bayani. Dole ne a arewacin Najeriya da inda kuma za a iya noman rani a yi abin da ake cewa water conservation, flood water conservation. Wannan flood water conservation ya zama dole ne domin a yanzu haka za ka ga ruwan kasan nan zai malale jeji daga Dalima River zuwa Malam Fatori, Chadi kenan yana daukan kwana 120 amma in kuma ya zo mutuwa wanda ake kira turancin recession ko kuma retreat a kwana goma sha hudu kawai yake zirarewa dole ne sai an yi irin wayannan regulating structures din domin su tsayar da ruwa a fadamu wanda za a iya noman rani dabbobi ma kuma su sha sannan kifi ma su yalwata a kuma dam dam da muke da shi ya kamata a faɗaɗa su a zurfafa su domin su ma su tara ruwan da ya kamata domin a yanzu ɗin wayansu daga cikin su din ba sa tare ruwan da ya kamata labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc a najeriya 'yan kasar na bayyana damuwa kan yadda shugaban kasar bola ahmed tinubu da mataimakinsa kashim shetima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci ɗaya duk da yake dai masana dokoki na cewa ba inda shugabannin biyu suka saba wata doka to amma manazarta na ganin ya kamata a rika taka tsantsan tare da la'akari da yanayin da kasar take ciki daga abuja ga rahoton umar faruk musa gaskiya malam muhammadu awal wannan cutan annoban ya barkace a wannan kasar mutum wancan sati da ya gabata to amma a yau nan mutane wannan shine karo na farko da aka samu yanayi irin wannan shugaban kasa da mataimakinsa to bola tinubu da kashin shatima duka ba su najeriya a rana daya a lokaci daya yayin da shugaba bola ahmed tinubu yake hutu a ƙasar ingila kashin shatima ya je sweden domin halarta wani taro akan haka ne na tuntuɓe profesa adamu aliyu mai shari kan al'amuran dokoki da shari'a a najeriya domin in ji ko mai kundin tsarin mulki na najeriya yake cewa dangane da hali irin wannan? To gaskiya abin da zan ce wato akan doka masu a shari'ance kenan a zahiri ba wata fayyacce matsala gaskiya wajen doka ta nuna cewa idan shugaban kasa baya kasa mataimakin shugaban kasa baya kasa dole wani ya yi bacci ko wani ba domin ka dole tsarin mulki gaba ɗayansa da kuma dokoki ai ba wanda ya nuna cewa shugaban kasa ba zai yi mulki daga wani mulki ba idan wani uzuri ya sa baya nan haka mutumin shugaban kasa baya nan. Na tuntuɓi Malam Nasiru Gwangwazo edita a jaridar manhaja da ake wallafawa a abuja domin in ji ko da kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da damar a yi irin wannan tafiya ko a bar najeriya babu wani shugaba rike da mulki shin akwai hujja shugabannin su biyu a mutunce su bar najeriya a lokaci daya kuma dukkan su ba nan a lokaci daya to eh gaskiya ne kamar yadda ka faɗa cewa doka bata hana su su zama ba sa cikin ƙasa kuma duk ƙwararru in ka bai suna faɗa haka kamar yadda ita ma fada shugaban ƙasa ta bayyana amma har yanzu akwai abin da ba a ganewa wato akwai abin da idan mutane suna da damuwa a kansa ko suna da gabar faɗo wani abu to shugabanni waɗanda suka damu da rayuwar mutane suna ƙoƙari su kaucewa abin ba magana ba ce ta doka magana ake yi ta mutane na da damuwa saboda sanin ya kamata da kuma ita ƙasar akan dangwalola take matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro wannan abin shi yasa ko yaushe za ka ji ko da mataimakin shugaban kasa yana nan in shugaban kasa ya cika yawan tafiya sai ka ji ana ta korafi ana ta korafi to ya kamata shugabannin najeriya su dinga kallon wannan bangaren ba su dinga kallon ca ba mu karya doka ba a'a ya tunanin mutane yake yanzu dai kallo ya koma sama ga yan majalisar kasa shin ko za su yi tunanin yin doka ko a sanya a cikin kundin tsarin mulki da zai hana shugaban kasa da mataimakinsa su bar najeriya a lokaci daya ba tare da wani abu ya haru ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa a kasar kamaru kuma hukumomi na ci gaba da daukar matakai domin tunkarar annobar amai da gudawa da ta a wasu sassan kasar inda bayan rahoton mutane sama da 100 da suka kamu cutar ta kuma soma sanadiyar rayuka bakwai a wani gidan yari da ke birnin duwala wakilin mu'awal garba ya ji ta bakin farfesa uba abdulrazak daya daga cikin manyan jami'an lafiya na kasar dangane da yanayin annobar gaskiya malam muhammadu awal wannan cutan annoban ya barkace a wannan kasar mutum wancan sati da ya gabata to amma a yau nan mutane kamar guda bakwai ne suka rasa rayukansu a gidan kurkuku na nan birnin cinikayyan kamaru duwala to kuma mutane wajen 125 sun raku da wannan cutan din na kolera to kasa wannan cutan din kuma cuta ne da ake samunsa a wajen da dauda yake kuma a wajen da aka cunkusu kuma da inda ba wani tsafta kamar misali na abinci ko kuma na ruwan sha gaskiya yanzu dai a yau nan gwamnati ta ɗau mataki ministan kula da kiwon lafiya na ƙasar cameroon son excellence da malashi ya zo wannan wajen kuma ya gani a yadda abubuwan suke wakana kuma an yi alkawari za ka musu agaji magunguna ruwan sha waɗanda suka kamu da waɗannan cutan ma to yawanci duk yanzu an fitar da su ɗazun nan daga gidan kurkukun nan an kai su asibiti inda aka keɓance su Baba Mustapha shine shugaban kwamitin alluran rigakafi shi ma ya ce zuwansa gidan yarin al'amarin ya bashi tsoro kasancewar irin yadda ya ga al'amura suna ta'azzara. Fatan mu a wannan wannan matsayin mu wannan zancen din muna so cewa dai duka rigakafin da ake yin nan dole kowa da ke rigakafi domin rigakafi na da kyau. Kuma ka dauka ba sai ga da kama kuma da kuma ba kyau kuma wanda ma aka kama sun nan kuma suna dangan fursunan nan kuma da yawa wajen kusan ashirin da yin kai sun wannan cutan din. Da yawa kuma an kawo su nan likitan nan nebel da yawa kuma wannan cutar din kuma da yawa su mutu kuma a ran kawo su kuma duka da wannan cutar din kuma yan kurkuna da guda biyu suka tsira suka gudu to kun gani yanzu tun gudun nan kuma sun shiga cikin mutane kenan da mun kenan kuma duka za da bar musu kenan dole mu yi kokari da mu kare kanmu wannan cutar mama awal karba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awal garba, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sauyi, yayi yanayi da muhalli na wannan mako zai dora ne da bayanan masana a game da matakan kariya da ya dace mukunta su kiyaye don takaita raɗaɗin matsalolin da ke biyo bayan ibtila'in ambaliyar ruwa da sauran al'amura da suka shafi sauyin yanayi. Sunana Aisha Mu'azu. ci gaba da tattaunawa da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwari, Dr. Amina Aminu Idris ta Jami'ar Bayero ta ce har yanzu akwai buƙatar al'umma su samu kyakkyawar fahimta a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi. a fahimta ta ne da ɗan bincike-binciken da muka yi a kai fahimtar shi wannan canjin yanayi akwai shi amma ba a yadda ya kamata a fahimce shi ba kawai in ka ce wa mutum eh akwai canjin yanayi in ka tsaya ka mishi bayanin cewa canjin yanayin nan zai ce maka ai na gani a zafi yana canzawa ko kuma a ruwan sama amma ba zai fahimci cewa a'a menene zai iya kawo mini na ƙasa a cikin rayuwata ba sannan kuma gwamnatocinmu ba ba su san akwai shi ba sun sani saboda wasu daga cikinsu suna zuwa seminars suna zuwa conferences a waje suna zuwa taron tattaunawa na ilimi to amma menene sai su zo a zauna da mutanen da suka san abin da ake ciki na wannan canjin yanayin da yanayin zamantakewar mu yadda take sai a zo a zauna a duba yanayin mu ya yake mu ya za mu fuskanci wannan al'amari na amta wannan fahimtar ce ba mu da ita kowa kawai in ya tashi yana ganin cewa a'a abin da wani suka yi zan yi abin da ya min a raina mu mutane kenan su kuma gwamnatoci in ana magana suna gudun kai faru ko da an fitar sai a ga ai ƙasa kaza ta yi kaza a ina ga in ma ba mai kaza ba da wuri ba zai iya zuwa da matsala ba wanda abin da ake duba a wannan canjin yanayin nan da shekaru kaɗan zai iya sake canzawa akan yadda muke ganin shi yanzu nan da wasu shekaru. Kin ce zai ci gaba, kuma kin ce zai da canzawa. Ta wace fuska misali? In muka koma baya shekarun baya misali 20 tana. ai da akwai canjin yanayi ba wai babu shi ba amma yanzu a ruwa da yayi da baka ganin shi ta fannin ruwa da baka ganin shi ta fannin su ambaliyar ruwa da baka ganin shi ta zaizayewar ƙasa wanda yanzu da ka dan je unguwa kaɗan ma kana wuce zaka ga ƙasar nan tana ta zaizayewa da duk baka ganin shi to amma yanzu kana ganin shi yana ta karuwa wanda me ya canza daga yanda yake da to haka nan da shekaru goma ishirin yadda kake ganin ruwan saman nan yake ana iya yin ruwan sama ma ga baki na damuna a yi shi a wata biyu an yi shi ya ɗauki duk sakamakon wannan sauyin yanayi sannan kuma wuraren da ƙasa suke zaizayewa saboda an yi wannan ruwa cikin ƙanƙanin lokaci ya ƙaru muna maganan gaba shi ma zai zo ya ƙaru wanda ya kamata a ce a fara shirye-shirye na menene zai iya faruwa a gaba shi yasa na ce dole sai an ɗauko masana ilimi a kan fannin a ɗauko su ta kowace hanya a ɗauko waɗanda suke fannin sanin taswirar ƙasa su environmental kenan a ɗauko waɗanda suke fannin noma a ɗauko waɗanda suke fannin lafiya duka a ɗauko su a zo a haɗa su su zauna a zauna a ga kuma su kuma mai waɗanda suke da alhakin mulki su policy makers a zauna a ga menene za a yi kuma idan an yi a tabbata an aiwatar da abin da aka fita. Shi kuma Dr. Umar Sale Anka na kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya ce ya kamata a mai da hankali a kan bin diddigin abubuwan da suka kamata a yi don kaucewa fadawa matsalolin da suka shafi yanayi. gaskiya sai mun ba su mutanen da suke zaune a gurin muhimmanci mun ɗau shawararsu cewa ce da muhimmanci shine za ka iya samu ka samu mafita domin misali yanzu abokance bokwance kawai zaka iya zuwa zaka ga cewar wannan gurin kamar shine ta nan ruwa da yake bi ko kana da taswira amma ka ɗauki mutumin da yake a gurin a zaune zai iya nuna maka kuma in dai har kai amfani da shawarwarinsa za ka samu mafita so saboda haka dole mu ci gaba da kula da gaskiya da riƙon amana da kuma saka kwarya a gurbinta domin yawanci gaskiya akan fi damuwa akan bikin cewar an fitar da hasashe akan bin diddigi me ya kamata a yi musamman idan da a ce kamar za a duba su 'yan maiduguri su ɗauko kundin nan na lake chad water charter da aka yi tun 2011 akwai shawarwari sosai da alkawura da makotan jihohi suka yi suka sa hannu wanda idan aka je aka koma kan wannan kundin zai yi tasiri sosai kuma za a samu mafita daga cikin wa'annan matsalolin da ake fama da shi. Dr. Murtala Abubakar Gada na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto a Najeriya ya yi kira ne ga hukumomin da alhakin kula da raya ranakun da aka keɓe na musamman a duk shekara ne akan al'amuran yanayi da su ƙirƙiro hanyoyin da za a tunkari matsalolin yanayi kusan wannan kalubale ne ga su waɗannan ƙasashe da ke gudanar da wannan a nake nufi ita hukumar da take gudanar da irin waɗannan ranaku ya kamata a ce ta mai da hankali yanzu ga mafiya ibtila'i da ake da ruwa ke samarwa ba wai mm. magana kawai samar da isasshen ruwa ba ko mm. kuma samar da tsaftataccen ruwa because mafi yawa focus nasu ko yaushe shine a samar da isasshen ruwa da kuma mm. tsaftataccen ruwa ana neglecting ma'ana ana hita batun ainihin irin bannar da ruwa suke haifarwa game da ga al'umma general so yana ganin kamata a ce sun yi tunanin kirkiro wani tsari wanda shi mhm. kuma zai kula musamman da ainihin matsaloli da ake samu ta iftila'i irin na harkar ruwa da dai sauran matsaloli waɗanda ruwa ke iya haifarwa irin fashewar tun da abin yana faruwa koyaushe akwai shekarar da ina ganin dam ya fashe a nan sokoto ta wani bangare kusan ba a taɓa hasara ta rayuka da dukiya irin wannan shekaran ba to da ire-iren waɗannan ya kamata a ce can waɗannan majalisun da suke kula da irin waɗannan ranakun mhm. ya kamata su san matakin da zai kamata su kullo da kuma matakin da ya kamata su su ɗauka. Dr. Murtala Abubakar Gada bai yi sallama da mu ba sai da ya ƙara da cewa. Ruwa dai mun san ciya rayuwa ce lokacin da wasu ke fama da matsalar ruwa ko kuma iftila'i na ruwa a yawan ruwa da ya kawo za ki iske wasu su kuma suna fama da matsalar suna ma neman ruwan misali a nan mu najeriya akwai ɓangaren da su kuma sun huskanci fari irin tsakiyar najeriya haka wanda a da inda aka fito za ki iske su suna da isasshen ruwan sama fiye da ma nan inda aka samu amma bana sai allah kuma ya juya al'amarin shi ya ba mu ruwan sama su kuma can ya haifar musu da fari To ina ganin a kowane hali su dai ruwan nan idan aka gane su ta wani bangare suna iya zamo alkhairi so da yawa za zaki iske da su ake shuka da su ake dai gudanar da rayuwa so maimakon mu bari irin ambaliyan nan ta tashi a banza ya kamata mu yi tanadin ya za mu yi mu ajiye ruwan nan zuwa lokacin rani sadda aka yi buƙatar su domin magana ta gaskiya kusan kashi sittin cikin ɗari na ainihin ruwan da muke samu a nan yana wucewa shi ne yana kwaranya ya wuce hakanan mun rasa shi a banza da yake iske da rani ya ɗan shigo an fara samun matsala ta ruwa waɗannan wurare na ina ba da shawarwarin gaskiya a ƙara tanadin yadda za a ajiye ruwan nan domin ya zama mu amfani da shi a lokacin da bukata ta taso. me sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu dr amina aminu idris sai kuma dr umar sale anka da dr murtala abubakar gada da ɗaukacin ma'aikatan sashin hausa na muryar amurka musamman ma mahmud kwari da wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha ma'azu nake muku salama. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kuma kamar yadda muka yi matashi a shirin a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku kan yadda shugaban Najeriya Bola Tinubu da mataimakinsa kashin Shattima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci daya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya sannan a zuba lambar kuma muna da mai kiranmu na farko a Kaduna wake kan layi a Kaduna. To sunana Ibrahim Alaran Marija cikin Kaduna. Na'am. To ni wannan tafiyan da suka yi gaskiya bai bani mamaki ba. Ganin cewa tun farko da shi shugaban ƙasa ya tafiya bai mika ragaman mulki da mataimakinsa ba. To. nuna cewa lallai-lallai ya tafi da mulkin nashi. To mu dai muna musu fatan alkhairi. tafiyan da suka yi Allah ya sa su lafiya su dawo lafiya na gode to amin sun amin to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ah, kamar yadda muka ce ah, bari mu je a eh, eh. kwantagora jihar Niger wake yi a kwantagora na san yadda tana magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar Niger to madalla injiniya a bayyana ra'ayi wato gaskiya abinda shugaban kasa da mataimaki sun kai sun ka tafi rana ɗaya sun ka bar kasa ya nuna ba su damu da al'ummar kasa ba don bai yiwuwa a ce shugaban kasa da mataimaki sun sa sun bar kasa sun wuce ba ku ba wanda ya tsaya gaskiya haka nan bai yi ba dan mu ba mu san wani abu da sa su kawo mana wanda zai kawo mana ci gaba tun gashi yanzu a yi an samu islahi ya faru a jigawa wajen mutum ɗari da wani abu sun mutu sun kone amma shugaban kasa bai nan mataimaki ko babu wanda ya gaza dawo to dan gaskiya haka muna so su gyara halayen su haka nan bai dace jagorar al'umma a ce da mataimaki da shugaban kasa su bar kasa su su su bar kasa ba gaskiya bai yi ba don haka Allah sa su gyara injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger muna godiya injiniya bari mu je jihar Nasarawa wa muke tare da shi Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare gari na'am to muna sauraron ka a gaskiya mu al'umman Najeriya ba to na san abin da muke yi ba saboda ya za ya ce ba shugaban kasa ba mace mataimakin shi a kasa duk sun je balaguro to me amfanin mataimakin suna ba shugaban kasa shi mataimaki sai tsaya da ma duka su ba sun bar kasan sun mai da mu ba mu sa abin da muke yi ba mu da nan shugabannin wuri Allah ya kawo canji domin mai ke Allah ka shi lafiya. To amin bari mu je jihar Jigawa wake kan layi a Jigawa. Alhamdulillah kuna tare da Rabi Taura. To madalla bayyana ra'ayi. Rabi Taura. eh muna jin ka Rabiu Taura sai ka bayyana ra'ayin ka. Ah, alhamdulillahi gaskiya fitar shugaban kasa da ainihin mataimakinsa gaskiya tunda doka ba ta hana su ba amma fi su ta mutuntaka da kuma abubuwan da ke faruwa ko da mu a nan karamar hukumar taura ga wani tunai da ya faru ya kamata a ce hukum ya zo gurin nan ko shi ainihin tinubu saboda haka ta mutane za su ji daɗi a cikin zuciyarsu san cewar ana tare da su fata na dai shugabanni su taimaka kwarai suke kula da abunan mutanen su especially kamar yadda gwamna ainihin damu ya je gudun nan alhamdulillah ya yi abin da za a yaba masa kwarai da gaske to madalla to madalla bari mu je jihar kwara a nadinawa Eh a Haji matsala kuna tare da dalla Garba Dinawa kala kala daga nan kwara. Na'am. A gaskiya wannan mataki da shugaban kasa da kuma mataimaki ne yi suka ce suka bar ƙasar gaskiya bai dace ba da idan muka duba irin halin kasa nake yi da najeriya take ciki to bai kamata a ce sun yi tahiya kusan su biyu ba ya kamata in wanga bai nan wanga nan kawai irin matsalar ta faru ta kwanan nan ta hadarin nan da aka da ya faru a jigawa ya kamata a ce su kace wannan ziyara da suka kai kasashen waje don su jajanta mu waɗannan bayan Allah su ɗauki matakin da ya kamata doka domin mutane su sauki amma bai kamata ba a ce ga wani ibtila'i ya faru amma ba su dawo gaskiya wannan bai dace ba kuma ya nuna cewa ba su da 'yan Najeriya kuma ba su da irin talaka halin da ke ciki. Tumadilla eh, Dina muna godiya bari mu je jihar Bauchi wake kan layi a Bauchi. kuna tare da alhaji sule mai disko bakin kasuwar gambaki karamar hukumar katagun azare jihar bauchi na'am to kai ne kusan kiranmu na karshe menene ra'ayinka yau a kan yake tattauna da muna ta kokarin kama ku ban samu na abin nan ba muna tattauna akan matakin ko kuma yadda shugaba bola tinubu da sa duka suka yi balaguro a wajen kasar duk da yake ana cewa ba su saba doka ba wallahi duk da cewa ai mu matsalar afirka kenan inda bature ne ko a dan mutum biyar ne a ko ina yake zai dawo kasarsa saboda daukan a kan al'ummar kasarsa amma mu matsalar mutanen mu na afirka suna da matsala kaga irin wani abubuwan mutum da ya faru wannan ibtila'i ai ya kamata kowane irin ziyara kowane irin aiki suke yi a duniya su dawo kasar su dan wannan lamari da ya faru. To Madalla to muna godiya kwarai da gaske saboda karancin lokaci iya abin da za mu iya ɗauka kenan a ra'ayoyin ku masu sauraron mu. To Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Isra'ila ta sanar cewa ta kashe shugaban Hamas Yahaya Sinwar yau Alhamis wanda shine ya kitse harin bazatar bakwai ga watan Oktoban bara da ta jinyo yakin Gaza. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya akan wadatar abinci yau Alhamis ya yi gargaɗin cewa duk al'ummar zirin Gaza za su fuskanci matsananciyar yunwa da za ta buƙaci kulawar gaggawa cikin watanni masu zuwa sannan har yanzu barazanar samun fari ba ta kau ba yayin da kayayyakin tallafin jin kai suke daɗa karewa sannan bazara yake daɗa karatowa Hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa duk da irin ɗimbin albarkatun gona da Allah ya azurta Najeriya da su, ƙasar tana ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar al'amura a fannin samar da wadataccen abinci, kamar yadda aka wakilinmu hassan maina kaina ya rawaito daga babban birnin tarayyar najeriya abuja mahukuntan tarayya sun sanar da kama wani mutumin jihar alabama da ake zargi da aikata laifi bayan da ya kutsa adireshin sadarwa na manhajar x na hukumar da ke kayyade farashin kudade a amurka wato us securities and exchange commission a farkon wannan shekara wanda ya haifar da tashin darajar farashin bitcoins a watan janairun bana wani kutsen ya wato mai kutsen ya wallafa wani labarin kanzon kurege a game da wata sanarwa da ake sa ran cewa hukumar ta sec za ta yi a game da farashin bitcoin ta masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye kamin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan hajiya matu isa uwar gidan tsohon shugaban ma'aikata na jihar yobe alhaji muhammad bulama nura wato kwamishinan zaɓe na jihar bauchi wacce allah ya rasuwa a yau alhamis a garin damaturu na jihar yobe za a yi jana'izar ta gobe juma'a sha takwas ga watan oktoba bayan sallar juma'a a masallacin juma'a na unguwar tridodom gashuwar da karfe biyu na rana fata allah ya ji ɗanta da gafara kuma ya fito ta mu idan ta zo yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu murtala faruk sanya ne ke muku fata alkhairi ma'asalam.